l'importance de créer euh, des opportunités pour euh, tous les Américains. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau Litinin 20 ga watan Janairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji halin da ake ciki bayan da aka rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47. muna kuma ɗauke da rahotanni kan wannan bikin rantsuwa yayin da trump ya hau karagar mulki a wannan rana mai mahimmanci a tarihin amurka kazalika albarkacin wannan biki za mu jingine shirin 'yan ƙasa da hukuma da na wasanni inda za mu buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan wannan biki na rantsar da gwamnatin trump lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. An sake rantsar da shugaba Donald Trump na Republican a yau Litinin a matsayin shugaban Amurka na cikin 47 yana mai kira ga juyin juya hali na tunani tare da shan alwashin yin gaggawar amfani da ikon sa wurin gudanar da sauye-sauyen manufofi game da koran miliyoyin bakin haure da ke zaune a amurka zuwa su na asali kyakkyawar makomar amurka na farawa ne a yanzu in ji trump a cikin jawabinsa na farko na rabin sa'a daga wannan lokaci koma baya da amurka ke fuskanta ta zo ƙarshe. za mu kai ta zuwa matsayi zuwa wato ga sabon matsayi na nasara da ci gaba babu wani mafarki da ba za mu iya cimmawa ba ba za mu karaya ba kuma ba za mu gaza ba na dawo fadar shugaban kasa cike da kwarin gwiwa da kyakkyawan zato cewa muna farkon wani sabon zamani mai ban sha'awa na samun nasarar kasa sauyi mai kyau yana yana mamayan kasar baki daya trump yana fada yana fada wa wani taron mutane kusan 600 da suke zaune a zauren taro na rotunda a majalisar dokokin amurka da kuma miliyoyin mutane da suke kallon wannan bukin ta talabijin a duk fadin amurka sakona ga amurkawa a yau shine cewa lokaci ya yi da za mu sake yin aiki da jarumta da karfin zuciya da kuma kuzari mafi girma a tarihin wayewa in ji shi shugaban amurka donald trump ya ce tallafin kuɗi da za a bai wa afghanistan nan gaba zai ta'allaka ne a kan dawo da kayan sojin amurka da ake jira shugabannin taliban su yi a yanzu trump ya yi waɗannan kalaman ne a wani taro a nan washington a jiya lahadi gabanin rantsar da shi inda ya zurfafa eh, wato rashin tabbas a kan matsayin gwamnatinsa game da rikicin da ke faruwa a ƙasar da ke kudancin asiya trump ya ce su yana nufin da gwamnatin biden suna baiwa taliban biliyoyin daloli sun ba da kayan aikin soja masu tarin yawa ga abokan gaba trump yana nuni da ficewar gaggawa da kuma rashin lissafi na kwashe sojojin amurka daga afghanistan a cikin watan agustan shekarar 2021 karkashin umarnin shugaba biden idan za mu ba su biliyoyin dala a shekara ku faɗa musu cewa ba za mu ba su kuɗin ba har sai sun dawo mana da kayan aikin sojanmu to nan ne za mu duba mu ba su wasu kuɗaɗe da dama muna buƙatar kayan sojanmu trump yana faɗa ba tare da ƙarin bayani ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shirin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas na ci gaba da gudana a yau litinin inda bangarorin biyu suke cikin matsayi na farko na tsagaita wutan na makonni shida wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin da aka fara a shekarar 2023 kwata-kwata tuni aka sako mutane uku a cikin 99 da mayakan hamas suka yi garkuwa da su a gaza inda aka kuma shirya sakin wasu 30 a farko-farkon yarjejeniyar isra'ila kuma ta shirya ta sako falasdinawa da ke gidan yari da waɗanda ake tsare da su 90 waɗanda su mata ne da matasa a cewar hamas kana wasu ɗaruruwa kuma za su biyo sawu kusan mutane miliyan biyu ne suke bukatar matsuguni na gaggawa a gaza a cewar majalisar ɗinkin duniya wadda kuma ta yi kiyasi a wani rahoto a bara cewa za a kai shekarar 2040 kafin a sake gina gidaje da aka lalata su a yankin a ƙarshe dandalin sadarwa wato na tiktok ya dawo yana aiki ga masu amfani da shi a amurka a jiya lahadi bayan da aka dakatar da shi na ɗan lokaci saboda wata dokar da amurka ta yi ta haramta dandalin sada zumuntan bisa matsalolin tsaron ƙasa lamarin da ya faru ne a daidai lokacin da ake shirin sake gwamnatin amurka yayin da zababben shugaban ƙasa donald trump ya ce zai nemi tsawaita lokaci kafin dokar ta fara aiki. ya kuma ba da shawara a wani sako da ya kafe a dandalin true social ya ce zai bari amurka ta mallaki kashi 50 cikin 100 na kamfanin tiktok a ranar juma'a ne kotun kolin amurka ta amince da dokar da majalisar dokokin kasar ta yi wadda ta bukaci a haramta tiktok har sai kamfanin na china ya sayar da shi zuwa ranar lahadi gwamnatin biden dai ta ce ba za ta nemi aiwatar da dokar ba a kwanakin karshe na mulkinsa inda ya bar batun ga donald trump da gwamnatinsa idan ya dire kan mulki a yau litinin To a gaida baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji ɗazunan ne aka rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 bayan da ya lashe zaben 2024. Kuma na tattauna da abokin aiki na Sarfila Hashim Gumel wanda ya halarci bikin rantsuwar ya kuma fara ne da bayaninsa kan jawabin da Trump ya yi. A cikin jawabi da ya na karɓar wannan mulki ya taɓo batutuwa da yawa misali duk abubuwan da ya ringa faɗa lokacin yakin neman zabensa. mun ji shi ya ƙara nanatawa a wannan wato jawabi da ya na karɓar mulki inda ya kiran wasu abubuwa da daman ya alkawarin cewa zai samar da wasu dokoki nan take da zarar ya karɓi mulki to yanzu haka ya faɗa cewar ya ma rubuta akwai wasu dokoki da ya saka wa hannu wanda ɗaya daga cikin dokokin wanda za ta janyo cice kuce ita ce dokar da aka baiwa wadda take kare masu sauya jinsinsu a nan amurka to a cikin jawabin trump ya fito ya gaya musu cewar wannan doka za a zai wato zai cire wannan kariya da ake basu to na tabbatar wannan kan zai taba mutane da yawa sai kuma batu da ya tabo na wata mashigin a panama canal wani mashigin ruwa ne da amurka ta gina kuma ba dai a yanzu haka ana cewa ba na amurka ba ne na kasar panama ne to amma ya ce za su kwato domin ya yi kirarin cewa yanzu haka china ce take gudanar da wannan mashigin ruwan to shi kansa zai iya janyo ci kuce ba ma amurka ba da sauran duniya baki daya sarfil wani abu da na ga ja hankalin mutane gabanin an akai ga waɗannan dokoki da ya sa wa hannu um, shine shi biden da trump tare suka shiga mota daga can fada white house zuwa wajen wannan rantsuwa wani karin haske za ka mana dangane da haka duba da cewa uh, waɗannan 'yan siyasa manyan 'yan siyasan amurka biyu ba sa ga maciji a tsakaninsu. Wato tarihi ya nuna mana wani abu a yau yadda muka ga Donald Trump da shi da wato shugaba Joe Biden mai barin gado sun hau mota ɗaya kamar yadda ka faɗa har zuwa ginin majalisa wannan abu ne da in aka cewa wani zai faru ko jiya ko shekaran jiya ba ma zai taɓa yadda ba saboda duk lokacin da mutanen nan biyu suka samu dama ɗaya kan soki ɗaya wato sukan ciki junansu bisa wasu bambanci na ra'ayoyin siyasa to hakan ba ƙaramin nuna wa jama'a ko kuma ƙaramin nuna amurkawa haɗin kan shugabanni a wannan rana duk da yake wannan rana daman rana ce mai muhimmanci wato dukkan amurkawa kan ɗauke duk wani abu da ke tsakaninsu su saka ƙasa a gabansu to abin da suka nuna mana kenan a yau kuma abin da amurka suka shaida kenan to har ila yau dai wani batu kuma da ke jin hankali shine tun ah, sallama bakin da ba su da takaddun izinin zama a ƙasar nan kamar ya yi magana kan wannan eh, batu shi ma? Wato a cikin dokokin da na rubuga ma zai sa hannu a yau akwai wata doka da zai sa wa hannu wadda ma za ta ayyana dokar ta ɓaci wato a iyakar Amurka da Mexico saboda a toshe wannan hanyar ma a daina ma shigowa kwata-kwata hmm. waɗanda suke ciki kuma waɗanda yake da su a nan waɗanda suke zaune ba bisa ka'ida ba da kowace ƙasa suke ya yi alwashi kuma ya yi alkawarin tabbas zai kwashe su ya mai da su ƙasashen da suka biyu kuma wannan yana ɗaukar hankali sosai domin a yau duk ba amurkawa da na tattauna da su a wannan taro in na tambaye su menene yasa suke goyon baya ko me suke tsammanin gwamnatin Trump za ta yi musu yana daga tattalin arziki sai magana bakin hauran nan wato ya zo batu na biyu da naga amurkawa sun mai da hankali sosai kuma suke jin wannan batu a cikin zuciyarsu sarfilu hashim gomel kenan To 'yan kasashen duniya daban-daban musamman na kasashen larabawa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan rantsar da sabon shugaban kasa Donald Trump da ya kama aiki ɗazun nan. wakilin Wakilinmu Lamida Abubakar Sokoto da ke birnin Maka na ƙasar Saudiya ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a kan hakan. He was the person that pulled out military from Afghanistan that benefit us. He will stop the war in Ukraine. Wannan yana cewa ne sunana Muhammad Muhammad Al-Mustafa muna cike da farin ciki kan sake tabbatar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka a karo na biyu. Ina iya tunawa shugaba Donald Trump ya taka muhimmiyar rawa kuma ya kawo muna sauki matuka yayin yakin afghanistan kuma kaga an riga an samu sauki a yakin da ake yi a gaza an riga an dakatar da shi da ƙasar ukraine da rasha tuni dai da dama na ganin cewa shugaban ƙasar amurka shugaban ƙasa ɗaya ne tilo da ya taka muhimmiyar rawa a yakin koriya ta kudu inda kuma shine shugaba na farko da ya kai ziyara a koriya ta arewa shi ma wannan ya ce yes of course he's uh, uh, uh before uh, take uh, good advice for gaza people uh, and uh, for other... yana cewa ne sunana ali ya ce ni dai a da na yi tunanin cewa akwai babban kalubale musamman abin da ke faruwa a gaza ko da dai yanzu an cimma wata muhimmiyar jejeniya wadda tuni tabbar tarihi Hamas ma ta fara sakin wasu fursunoni waɗanda ta yi garkuwa da su a Gaza saboda haka shugaba donald trump alheri ne ga duniya shi kuwa wannan ya ce muhammad almasafa from jordan in my opinion i hope uh, anything very very good yana cewa ne sabon shugaban kasar amurka mr donald trump mutumin kirki ne kuma yana da kwarewa matuƙa musamman ta harkokin siyasa da mulki da tattalin arziki sannan kuma yana da ajanda da dama ga kasar ta amurka musamman amurka da suka zaɓe shi Kullum dai Donald Trump yana maganar ƙasarsa da 'yan ƙasarsa kuma dangantaka tsakanin kasanmu da Amurka abu ne mai kyau. Muna cike da farin ciki kan samun nasarar Trump a karo na biyu. Su ma dai 'yan kasashen Afirka da dama da suka zo gudanar da aikin umra a ƙasar ta Saudi Arabia ga abin da suke cewa dangane da sake rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar amurka a karo na biyu sunana abdullababa baba idris muna marhaba da kowane shugaban kasa ya zo ya ci gaba da adalci da sauran al'umma ta duniya sunana alhaji yakubu muhammad ni dan kasar niger ne donald trump ba sabon shugaban kasa ba ne saboda ya yi takata sharawa rawa mutane sun gani yanzu wannan salo na biyu da ya zo ba mu yi mishi wani kyakkyawan zato ba wani kallon muhimmanci yake ma afirka ba saboda a cikin magungunan shi ma yana cewa ba da afirka ba cikin salon tahesh kyakkyawan zaton da muke yi mishi dai tana wa yaƙi za a tsaya saboda ba mayaka ba ne Eh, sunana eh, sheikh abdulkarim na garin makka eh, canjin gwamnatin isa shi wannan donald trump da zuwan shi muna fata Allah ya kawo alheri na ga wannan ya kawo ciwon gaba sosai a cikin kasashenmu na afirka ko kuma a cikin kasace na larabawa baki da daya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga birnin makka kasar saudi arabia gaida lamida abubakar sokoto yanzu kuma ga abin da wani dan kenya da dan somalia da wata 'yan najeriya suke cewa game da dawowar shugaba trump i look forward to um, more ina fatan ganin karin uh, hudda cinikayya da samar da tsare-tsare daga wannan gwamnati don amfanin kasashen afirka musamman kenya kuma musamman a fannin fitar da kayayyakin mu zuwa amurka sannan a sassauta matakan ba da biza musamman ga waɗanda suke zuwa karatu saboda abun akwai wuya Zababban uh, shugaban ƙasa, kai ɗan kasuwa ne. Muna kuma fatan a wannan karan za ka saka hannun jari a Somalia saboda yadda muka gani a mulkinka na farko. Muna bukatar tallafin Amurka da kuma kasuwancin Amurka a Somalia. na fata zababben shugaban ƙasar zai yi abin a zo a gani tare da ƙara zama cikin makusantanmu da nuna abota mai armashi na yi imanin zai yi wa amurka aiki domin sama mata mafita mai kyau ra'ayoyin wasu wato wani dan kenya da ɗan somalia da wata 'yan najeriya kenan ta shugaba donald trump da ya dawo raga mulki a wani lamari mai cike da mamaki a zaben 2024 ba shine shugaba ɗaya tilo da irin wannan koman ba wasu da dama sun ba duniya mamaki ta hanyar dawowa kan raga mulki bayan faduwa zaɓe yayin neman wa'adi na biyu sarfil hashim gumel na ɗauke da ƙarin bayani a wani rahoto da ya fasara mana shekaru hudu bayan shan kaye a hannun joe biden trump ya yi nasarar samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban amurka I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. Zaɓen mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance kenan yake cewa, ina tsammanin mun shaida dawowa mafi girma a fannin shugabanci a tarihin siyasar Amurka. Sai dai ba Trump bane cikin shugabannin duniya da ya nasara koma kan karagan mulki. Daga shugaban Amurka Grover Cleveland zuwa shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva. da wasu da dama sun sami irin wannan nasara amma da sakamakon mabambanta. Troy Senig ne marubucin littafin A Man of Iron. is an story in the Ya ce labarin dawowa Grover Cleveland kan karagar mulki wani abu ne mai kamar almara saboda ba a taba zata ba. Cleveland ɗan jam'iyyar Democrat ne shine shugaban Amurka ɗaya tilo in banda Trump da aka zaɓa wa bi ba a jera ba. He is this very Uh, working class. ya kara da cewa shi ma ma'aikaci ne mai bin doka mai yaƙi da cin hanci da rashawa wanda yake da matuƙar muhimmanci a wannan zamani domin akwai tarin cin hanci da rashawa a matakin gwamnatin tarayya. Cleveland ya samu nasara da mafi karancin ƙuri'u a 1884 duk da abin kunya na lalata da ya fuskanta inda ya amince cewa mai yiwa ya haifaɗa ba ta hanyar aure ba. amma a yunkurinsa na sake tsayawa takara ya yi yakin neman zaɓe kan rage harajin shigo da kayayyaki kuma ya yi rashin nasara. But it ends Amma abin ya um, ƙare da ban mamaki inda ya koma ofis bayan shekaru hudu domin a cikin shekaru hudun da baya nan shugaban jam'iyyar Republican ya shigo. Kana da rinjayen jam'iyyar Republican a majalisa. Sun ƙara yawan kuɗin fito kuma jama'a sun fara farkawa daga abin da grover cleveland ke faɗi saboda suna ji a aljihunsu farashin komai ya tashi don haka cleveland ya tsallake daga zama shugaban amurka na 22 zuwa 24 wani shugaba da ya sake koma kan karagar mulki shine firaministan birtaniya winston churchill ya jagoranci ƙasarsa a yakin duniya na biyu da kuma samun nasara a kan 'yan nazi na jamus lamarin da ya ƙara masa farin jini the right honorable winston spencer churchill churchill hill kenan yake cewa za mu iya samun farin ciki na ɗan wani lokaci a yau rana ce ta nasarar nahiyar turai amma bayan watanni biyu kacal jam'iyyar conservative ta churchill ta sha kayi da mafi muni bayan shekaru da aka kwashe ana yaƙi 'yan birtaniya sun kwaɗaitu wajen ganin sun manta da abin da ya faru inda suka amince da sauye-sauye da babbar jam'iyyar ta gabatar amma churchill ya koma gidan firaminista a 1951 mai lamba goma da ke titin downing sai dai rashin lafiya ya tilasta masa yin murabus a shekarar 1955 sannan a italiya akwai hamshakin mai kuɗin nan silvio berlusconi wanda ya ta samun nasara aiki a matsayin firaminista. A shekarar 2013 an same shi da laifin zamba da haraji tare da dakatar da shi daga mukamin gwamnati na tsawon shekaru shida. Amma Berlusconi ya sake dawowa da ƙarshe a shekarar 2022 ya lashe kujerar majalisar dattawan ƙasa da shekara guda kafin rasuwarsa. A nahiyar Afirka kuwa misali mafi kusa da za a iya bayarwa shine na tsohon shugaban da ya sake kuma mulki bayan kammal wa'adin farko shine John Drama na kasar Ghana. A ranar bakwai ga watan Janairu aka rantsar da Mahama mai shekaru 66 bayan lashe zaben da aka yi a watan disamba bara. A shekarar 2016 shugaba Dramani ya nemi wa'adi na biyu amma tsohon shugaba na Ado Akufo a wancan lokacin ya kada shi. Dramani ya gaza komawa wa'adi na biyu ne bayan da al'ummar Ghana ta yi wa gwamnatinsa yankan kauna saboda abin da ta kira taɓaɓɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Sai dai shekaru takwas bayan wannan kayi, Dramani ƙarƙashin jam'iyyarsa ta NDC ta lashe wa'adi na biyu bayan da ya kada tsohon mataimakin shugaban ƙasa. Sai dai shekaru takwas bayan wannan kayi, Dramani ƙarƙashin jam'iyyarsa ta NDC ya lashe wa'adi na biyu bayan da ya kada tsohon mataimakin shugaban ƙasa muhammadu bawamiya na jam'iyyar npp babban labarin dawa kan mulki na iya zama na shugaban brazil leos inacio lula da silva lula ya tsaya takarar shugaban ƙasa har sau uku kuma ya sha kayi kafin daga bisani ya samu nasara a shekarar 2002 john french mai sharhi ne kan siyasa daga jami'ar duke Ya fito ne daga ajin ma'aikata ɗan asalin ƙungiyar kwadago mai ra'ayin gurguzu. mai tsatsauran ra'ayi kuma akwai shakku ko zai iya nasara ko a'a a shekarar biyu. Lula ya ci gaba da samun nasara a wa'adi na biyu a ƙarƙashin dokar Brazil ba zai iya tsaya takara na uku ba a jere ko da yake zai iya sake gwadawa daga baya. Amma a shekarar 2018 an dakatar da shi daga tsayawa takara bayan an same shi da laifin cin hanci da rashawa ya shafa kwanaki 580 a gidan yari kafin a soke hukuncin da aka yanke masa wanda hakan ya ba shi damar samun nasara kan ja sanero mai ra'ayin mazan jiya a 2022 Lula da Silba kenan ke cewa sun yi ƙoƙarin su binne ni da rai, amma har yanzu ina nan. Duk da yake labari ne mai ban sha'awa na komawa kan mulki, Lula, kamar Trump, ya sake karɓar ragaban mulki a cikin duniyar da ta sauya sosai, kuma hakan na iya tabbatar da ƙalubale. kada a manta ana tare ne da sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar da muka yi alkawari yanzu lokaci ne da za mu buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku game da rantsar da shugaba donald trump a matsayin shugaban amurka na 47 lambar da za a kira ita ce biyu biyu tara takwas shida biyar sifili mun samu kira daga jihar nasarawa ne ne akan layi nasarawa kana tare da mu murtala kaman layin nasa ya katse na'am wato alo salamu alaikum wa alaikum salam da kuke magana wato suna na sahabi mai tada wa gajirin karamin kuma kurfa a jihar katsina to muna jin kamalan sahabi gaskiya ne wannan rantsu mai gaskiya sai dai mai fatan allah ya sa ta zama alheri ga 'yan afirka baki daya domin ya zo da salo daban-daban saboda gaskiya kamar ga alama babu kishin afirka a tare da shi amma dai muna fatan allah ya sa allah ya canza mai tunani ya zanto mu yan afirka ya dan sauƙaƙa mana to muna godiya malam sahabi daga jihar katsina wurin mu tsallaka jihar nasarawa wanne ne a kan layi da nasara kana tare da mu tana kaman layin nasa yana da tangarɗa lamba da ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar da sifili kuma wane ne a kan layi daga gombe bello alhassan ne daga gombe daga kalcin golokal jin kamalan bello alhassan mun yi murna shigowa donald trump allah sa ya zama maha kasa alheri da kuma afirka gaba daya Allah ya taimake shi riko. Na gode. To mu ne da godiya Malam Bela Alhassan a jihar Gombe. Muna tattaunawa ne dangane da rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 wanda aka rantsar ɗazu nan bayan nasara da ya samu a zaben 2024 da aka yi inda ya kara da ita karar democrat wato kamala harris wacce ita ce mataimakiyar shugaban ƙasa tsohuwa kenan a zamanin mulkin biden da ya shuɗe ɗazu-ɗazun nan lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili ina ina taya dukkan Donald Trump nan. To muna muna jin ka na Niger. kamar layin na Nijar ya katse shi ma saboda watakila wata eh, tangarda da muke fuskanta. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Mun samu kira daga Taraba. Wane ne akan layi? tela dan anasa ƙaramar hukumar gas na kan gwamnati Taraba State. To muna jin ka. dama mu tun farko Trump ba damuwa ya gama mu Afirka ba don haka mu dai sai da mutum 'yan kasan murnar sun zaɓe shi Allah ya sa musu abin da zai dace da yanayin su mu da mun san matsayin mu a gurin su dama to muna godiya na taraba bari mu je jigawa wani ne akan layi na jigawa kana tare da mu gaza zane daga kazaure yau to muna jin ka to muna fatan alheri ga wannan gwamnati da tuntunu da rigimar Falasina da ta tsaya allah ya tabbatar da ita hmm. muna jin ka kuma muna fatan alheri da duka duniya Allah ya kawo zaman lafiya ga baki daya to amin suma amin haka ne muka kawo wannan zango na daukan wayoyinku sai kuma gobe idan allah ya mu yanzu ga labaran duniya a takaice an sake rantsar da donald trump na republican a yau litinin a matsayin shugaban amurka na cikon 47 yana mai kira ga juyin juya hali na tunani tare da shan alwashi da yin gaggawar amfani da ikon saurin gudanar da sauye sauye manufofi game da tare da mm, koran miliyoyin bakin haure da suke zaune amurka a zuwa kasashensu na asali kyakkyawar makomar amurka na farawa ne a yanzu in ji trump a cikin jawabinsa na farko na rabin sa'a daga wannan lokaci koma baya da amurka ke fuskanta ta zo ƙarshe za mu kai ta zuwa ga sabon matsayi na nasara da ci gaba babu wani mafarki da ba za mu iya cimma ba ba za mu kare ba kuma ba za mu gaza ba. shugaban na amurka donald trump ya kuma ce tallafin kuɗi da za a baiwa afghanistan nan gaba zai ta'allaka ne akan dawo da kayan aikin sojan amurka wanda ake jira shugabannin taliban su yi a yanzu trump ya yi waɗannan kalaman ne a wani taro a nan washington a jiya lahadi gabanin rantsar da shi inda ya ƙara zurfafa rashin tabbas akan matsayin gwamnatinsa kan taliban To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi biyar kenan na safe agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mu bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga Abdulaziz Adili Toro bisa rasuwar mahaifinsa Alhaji Adili Toro da fatan Allah ya ji kansa amin. za madadin baba yakubu makeri da ya tani gabatarwa da fiona nan dudu da ta hada mana shirin sai injiniyan mu bob ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wunin lafiya